mun tsaya ƙarshen aya ta 43 amma ni ke ganin fara da kanta cikin wani sura mai albarka suratul da fatan Allah sarki ya datar da mu kuma ya samu fahimci ko ma'aikata abin da za zamu shi na أعوذ بالله السميع العليم ubangiji madawacin sarki a ƙarshen watan kisa ta rajulain daya mutumin kirki ɗaya mutumin banza bayan allah ya halakar da gonar ta ya taɓar da shi sai ce gona sai ki cewa walam ta kulla hufi'a ba shi da wasu jama'a ko su jagorori ko wasu masu kariya yin suru na hudu za su iya kare shi za su iya taimakon sa min dunin daga wannan azaba ta allah kuma kana mutasira ko ba zai iya taimakawa kansa ba ya ce hunalika a irin nan ne inda musiba ta afku inda abubuwa suka citira alwalayatu lillahi haq. soyayya da kariya da taimako na Allah yake tabbata ga bayansa na gari sanda ka shiga tsanani to sai Allah ya jiro maka da taimakonsa in kana nasa shi sa hadisi ibn Abbas ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi ka san Allah kai bi shi sanda kake cikin walwala kake cikin warkadari kana shiga tsarni sai duro maka da taimakonsa Allah ba zai taɓa bari na sai lalace ba na sai tuzarta ba sai ake ganin ma nan ta rufe nan ta rufe nan ta ga Allah ya buɗe maka wata wajejiyar hanya ba ba ba suka dinga mamaki ma ya haka haka wani shi ne hunalika a irin nan ne alwalayatu lillah wato taimako na Allah wanda ya siffanta da gaskiya wato yake zuwar wa bayansa na gari amma mutum na banza ne sai Allah ya bari ya balbalce ya lalace huwa khairun sawaba ne mai mafi alkhairin lada wa khairun uquba ne mafi alkhairin sakamako da ba da makoma Allah subhanahu ta'ala kyautarsa da sakamakonsa ba wanda yake sakantawa irin sakamako na Allah subhanahu ta'ala da ya ba Allah da san da wannan musiba ta zo sai Allah ya sa masa mafita wani kenan kuma yattaqillaha Allah lahu makhrajan wa yarzuqu min haythu la yahtasib duk wanda ya tsoron Allah Allah zai sa masa mafita kaida kenan in dai ka ji tsoron Allah sai Allah ya sa maka mafita He. Eh. to sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa durib lahum masalan ka buga ko masalan hayatu duniya ka buga musu misalin ita wannan rayuwa ta duniya ita duniya nan gaba ɗaya sai Allah ya ce kama in kamar mamakon ruwan sama ne an zallahu min sama da muka saukar da shi daga sama fakhtalata bihi nabatul ard sai tsiro na ƙasa ya cakuɗa da shi fakhtalata bihi kenan sai tsiro na ƙasa shuka da aka fita ta da wannan ruwa ga ruwa ga shuka shikenan yabanya ta samu shi zai ce a duniya hulwatun khadra duniya zaki ne ita koriya kaga kama amfanin gona ke na Allah subhanahu ta'ala ke sifanta wani ita to fa asbaha to kaga bayan ta fito ta yi yabanya abubuwa sun kyau to Allah ce fa asbaha watan wata rana sai ta waye gari hashiman ta zama karmami a bushe hashiman kara hashiman karmami hashiman busasshen ganye ta zuruhun riya iska tana ibansa tana watsar da shi kamar ba shi ne jiya ka an lamta da bil'amsa kamar ba ita ce jiya ciki ke ana ah, alhamdulillah ba ta duniya ta take yau za a tara ta ana jin daɗin ta washe gari sai ka zama kawan ma ya zama labari wakana Allah ala kulli shay'in muqtadira Allah mai cikakken iko ne a kan komai wani kina sai ce mana yau akwai kisa a gaban mu doguwa shi sa zamu hanzarta ne na Allah wal ubangiji ta wani ta'ala ci gaba da cewa almanu dukiya da suke cikin wannan duniya walbanuna da 'ya'ya zinatul hayati duniya su ne kawa ta rayuwar ta duniya zina linnasi hubbu shahawat min nisa wal banin wal qanatir al muqantarati min al zahab wal fidda wal Allah an kawata wa mutane a wannan duniya hubbu shahawat san sha'awa sha'awai daga mataye da kuma ya'ya da dukiya mai yawa wal qanatir muqantara da dukiya mai yawa min az-zahabi wal fidda daga gold da azurfa wal banin من الذهب والفضة والخيل المسومة بكيوة تندو دواقي والأنعام والحرثة ذلك حيوان ومتاع الحياة الدنيا والله عنده حسن معه wani abu duk da gani su ne kawa da kayan murewa na duniya da ce ce almalu walbaluna dukiya da 'ya'ya zinatul hayati duniya su ne kawar rayuwar duniya walbaqiyat wanzazzu tabbatattun ayyuka da za ta fasge ka zuwa ga aljanna as-salihat nagari min baqa ya baqa baqa'an بقاء الباقي الباقية الباقيات أنت الباقيات أول لا ستبت أتاردك أبن الذي ونزلك يكيك ها الجنة وأن هذا تسبيه هيللة حوقلة صلاة الصلاة على النبي الصلوات الصدقات الزكوات duk abin da zai kusanta ka da Allah Allah ce albaqiyat wanzazzu tabbatattu الصالحات نجري نجرتت خير وين تدك الخير عند ربك أو دوم أبنجدك خير تدك الخير اللادة خير عند ربك ثوابا تدك أسوني مبي الخير اللادة أو دوم أبنجدك وخير أمل سوني مبي الخير بوري سيتي وخير مرد سوني مبي الخير أبن دباوة زي كوما دسو زي كوما أتارد سوني كوما وجان الله من كان يرجو لقاء rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada duk wanda yake kwaɗayin ya game da Allah lami lafiya falyamal amalan salihan ya aikata aiki na gari wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada kada ya haɗa butar Allah da butar wani Allah ce wa yauma ka ambata musu wani yini nusayyirul jibal da za mu tafiyar da duwar wasu za mu tafiyar da wa busatil jibalu basan za a niƙe duwar wasu nikewa a shekin su wataran arba za ka ga wannan ƙasar ta duniya bariza a bayyane wato ba wani tudu ko kwari a kanta domin komai an niƙe shi duk wani abu mai tudu duk wani gini da aka yi allah ya nike shi lukui kaɗai yake cewa wa hasharnahum za mu tattara bayi duka falam nu ghadir minhum ahada ba wanda za mu bari ko mutum ɗaya ba za mu bari wallahi sai mun zo da shi ranar alkiyama falam nu ghadir ba za mu rage kowa ba minhu daga cikin su ahadan ko mutum ɗaya ne kowa sai ya zo wallahi wani kenan wa uridu Allah ce za a bujiro da bayi duka ala rabbika ga ubangijinka saffan sun yi sahu sahu sun yi tsawo sahu waje a ka wani malaku saffan saffa mala'i kuma sun yi sahu za a ce dabbobi ku tara ana ku tattara sai a ce mutane ku kewaye su ina aljanu ku kewaye mutane ina mala'iku ku kewaye aljanu sai Allah ya ce ya ashar jin wal insi in istata'tum an tanfusu min aqtaris samawati wal ardi tanfusu la tanfusuna illa bi sultan ya kai taron mutum da aljan dama mu ne masu taurin kai ai wanda ke ganin zai iya guduwa ko a wani sako a sama ko a wani sako a nan ƙasa ya gudu Allah ce la tanfusun ba wanda ya ce fita daga gurin nan illa bi sultan sai da kokkwaro hujja da za ta kubutar da shi shi duk za a zo da su wa uridu ala duka duk za a bujiro da bayi ga ubangiji ga soffan sai tsawo tsawu a tsare wallahi ba wanda za a bari sai Allah ya gwaba musu magana ya ce da ƙarji tumuna ta yi gashi ku zo mana kama ku kamar sanda muka halicce ku a wala marra a karan fari wani kina kuma wata ayyace sai gwaba musu wata raktun wata raktum ma khawwalnakum kuma yanzu kun bar abin da muka hore muku din duniya kun batta yanzu kun zo saki ta jiƙa din ku ka zo yau ba komai a tare da ku kuma za mu tume ka akan kayan da baka da shi yau kayayyaki da aka ci aka yi abubuwa wanda baka zo da su ba za a ce ka biya kuma ko da yin bakin ka za ka biya uku kama khalaqnakum awwal marra kamar yadda muka halice ku a karan fari bal tabbat za'amtum kun riya cewa allan naj'al lakum maw'ida wai ba mu sanya muku wani lokaci abin an batu ba wai ba mu sa muku wani alkawari tabbatacce ba zaton da kuke ma ba za mu kawo ku ba kun gaggaya mana magana kun faɗi kalmomi eh za'aman ladina kafaru an lan yub'ath wai wallahi ma an mutu ba za a tashe su Allah ya ce inna ma hiya fitratun wahida Musa kawai za a yi guda ɗaya za mu bi sayira sai gaba yi gaba ɗin da tubuto a dandare ƙasa ko aminci Allah ya ce wa bi'a alkitabu sai a ce to a kawo littafi ikira kitabaka kafa bi nabika al-yawma alayka hasiba to karanta littafin ka. kowa sai a kawo littafin sa aji fataral mujrimina Allah ce za ka ga wato kafirai mustiqina mimma fihi suna masu razanuwa da tsoro a ashfaqtum shafaqa wani gaji yana zuwa da ma'anar tausayi tsoro to yace suna masu tsoro ne ma fi saboda abin da yake ciki amma mumini baya fi tsoro shi zo yake cewa ha'u ha'u ha'u iqra'u kitabiya ku zo jama'a yayi kuwa jama'a da Allah wani ku zo ku zo karanta littafi na ku zo gani shi kuma wannan mushfiki da mai mafi masu razanuwa ne saboda abin da yake cikin littafin san ba su yi da shi kyau ba wai kulu na za su dinga cewa ya wai latana wai kai can mu mun shiga uku mun lalace mali hadin kitab wannan irin littafi ne la yuqadir sagiratan baya rage baya barin laifi karami la yuqadir baya rage baya barin صغيرة أرم الله ولا كبيرة كبابا إلا أحصاها فاتسيا تبت دشي يازو دشي وقد أحصاهم وعدهم عدا ووجدوا ما عملوا حاضرا التي ذنسى ما أبن حاضرا أتاكي أنن تاكي أتاردسو إيه ولا يظلم ربك أحدا كسني وبنجي لك بابايا زارين wala duk abin da wato ka gani kai kai eh Allah ba mu da cewa shi Allah ce وإن lil للملائكة uwansu ana wa iz kulla lil mala'ika ay wazkur ka gaya musu iz kulla lil mala'ika sanda muka ce da mala'iku muka ce musu usjudu li adam ku fadi ku sujuda ga annab adam fa sajadu sai suka fadi suka sujuda illa iblisa in ba iblisa ba kaga illa iblisa ba illa iblisa takbara to duk sanda ga wannan sai suka yi sujuda banda iblis sai aka iblisa aka tabbatar da nasba bayan illa ja'a ja alƙawmu illa zaidan ya nuna shi ma mutum ne amma ja alƙawmu illa baqaratun ita ba daga cikin suke ba amma da an ce illa iblisu to sai zama cewa ba a cikin mala'iku ita ba amma daga cikin illa iblisa to wannan wajibin nasbi ne wato sai zama cewa al-mustasna min jinsi mustasna min abinda aka ce daga cikin jinsin yake to a nan gabar ba don wannan aya ba sai a ce iblis mala'ika ne to wannan aya ta cikin daga cewa wato faslin niza' an-nass fi mahallin niza' to amma ce illa iblisa kana min al-jinni Allah ce ai shi ya kasance daga cikin aljanu yake ma'ana sinadarin halittarsa daga cikin aljanu yake domin mala'iku ba za saba wa Allah alaiha mala'ikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amaru wa yaf'aluna ma yumaru to ga kenan shi kuma iblis aka ce illa iblis aba illa iblis astakbara eh illa iblis lam yakun min kuma na so su wuce dan duk shi bai ba ya bujire wa Allah to shine sai Allah ce kana min al ya wannan kalma duk fa magana da ake iblis din nan daga cikin aljinu yake sinadarin halitta sana aljinu ne yawa ba fasaka an amri rabbi sai bujire ana cewa fasaka bi ma'ana kharaja wa tamarrada ya fita girman kai dagawa shi na ga ce fasaka ay kharij an ta'at rabbi wanda yake fitar da yi wa Allah da a fafa saka sai bujire ga barin aiwatar da umarnin ubangijinsa an amur rabbi kenan Allah ta abu tattakhizunahu ya ku mutane yan sai ku riki shedani ku mutane da aljanu sai ku riki iblis wa zuriyatahu da ƴaƴansa da rindinarsa kaga an ƙara tabbatar da cewa daga cikin aljanu yake mala'iku ba su haihuwa mala'iku ba su haihuwa mala'ika ba a ce masa namiji ba a ce masa mace amma wakilan suna ta duk maza ake bayarwa ke yasa ma idan ka ce mala'ika mace ne ka kafarta in yattakhiduna min dunihi illa inasan yadda yad'una illa tsanin marida ba kowa wai suka ce su kafar maka suke bauta ba wai sai mala'iku 'ya'yan Allah mata haka suka faɗa Allah ce wa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahman inasan ashhadu khalqahum satuktabu shahadatu wa yusalun su kawai kenan Allah ya ce abu da ta khazunahu ya sai ku rike iblis shedan ku rike shi zuriyarsa da tsatsansa da ƴaƴansa auliya a matsayin masoya a matsayin wanda kuke ganin su su suke kawalan ku su suke son ku min duni ba ni ba koma bayana ku ajiye ni ku ɗauko su me iblis zai maka وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لا تخجلن من عبادك نصيبا مفروضا duk abu wa ma san wajen alkawari wa ma ilu min shaytan illa gurura da abin da yace maka zai ƙarya yake ba daga sai yake ba manzon sai ce sadaka ko ka zo makaryaci ne duk abin da shaytan zai ga maka ƙarya yake yi in yi maka gaskiya ɗaya sai ya gaya maka ƙari da yake sayin da tara to wanda shi ne zaka bi masa Allah ya ce wa hum lakum adu su fa makiya ne gare ku shikenan inda shaitan da kuma adu ba ta khizuhu aduwa maki ne gare ku rike shi a matsayin maki ta wani kina Allah ce bi ta zalimi na badalan tir da abinda kafirai suka canza wa kansu tir da abinda kafirai suka canza ya canza ga Allah ka ajiye shi ka ɗauko wani shi canji ai ka zo da wani abu hannunka ka bayar a baka wani abu bi ta na badala tir da abin da kafirai suka canza wa kansu suka ajiye Allah suka ɗauko shi na Allah ce ma a shahatu ni ba ban nuna musu khalqas samawati wal ard ban nuna ban shedantar da su ma'ana ban nuna musu ba san da halitta sama da san da halitta ƙasa duk ba su gani ba ya wanda bai san yadda aka halitta sama ba aka halitta ƙasa akwai rana ɗaya zikau zai zai ce wa shi abota masa dan iska ai shirme ne wannan Allah ce wala khalqa anfusin kai ba ma halitta sama da ƙasa ba nuna yadda aka halitta sama mu sani ba yadda na yi sama mu sani ba mutumin da ya jahil shi ya zama ce ajahal jahal a yi jahal insan kadar nafsai mafi munin jahilci a duniya mutum ya jahilci ma ya yake kai kanka baka san yadda kake ba ga kullun kaza zai fito maka baka san ma ya ake ba baka san kawai ba dan adam shi sai Allah zai nuna maka makura da kisa annabi Musa sanda da Khadir za ta zo gaba Allah ya ce wa ma kuntu mutakhidhal mudillina ni ban zamo mai rikar batattu kafare ba abudan ai awanin ai awana dini ban zamo mai rikar kafarai azzalimai batattu a matsayin mataimaka addini na ba malu bin zuriyati qala la yanalu ahdi az jagorancin addini na da taimakon addini na ba na danka shi a hannun kafirai shine ma'ana wa ma kuntu mutakhidhal mudillina abuda ban kasance mai rikar mataimakan addini na a cikin kafirai ba ruwa na su. kuma idan da suke gani shaitani ba abin da zai maka ko addinin kai ke zai taimaka maka ƙarya yake yi a'a ai ni da na shiga jikinta ba wai ni na zo wai in cutar da ita ba a'a dan dinga taimaka mata ne ina yin magani duk ƙarya suke yi wallahi aljani na kirki ba zai shiga jikin mutum ba shi ma zai shiga da abinsa aljani na kirki in ya shiga jikin mace kaga na ci ya yake kusanta matan wani yake taba jikinta dan iska ne kaka saurari shi ai mu ba fitar da duk ƙarya suke yi shi sa ga shi amsar da ya faɗa wa ma kunta wa ma kuntu mutakhidhan abu abuda ban zama mai rikar azzalimai azzalimai a matsayin mataimaka ba duk wanda ka kaga zaka ce zai zaka rika wato ka riƙi mutum na ƙware wanda zai iya taimakon ka ku zo na tare wannan ke cikin abin da Allah subhanahu wata'ala yake su wasta'inu a sabbi ke cewa a wato subhanallah wannan aya wasta'inu bi sabr salam kafin wannan wa ta'awunu al bir wa taqwa wa la ta'awunu al ism wal udwan wa taqullaha inna ma shajina ku taimaki juna al bir akan yau Allah da'a wa taqwa da tsoron Allah wa la ta'awunu kar ku taimaki juna al ism wal'udwan akan zunubi da ketare iyaka to sai ke cewa wa yau maka gaya mutu wani yini ya kulu da Allah da ce na du ku kwalla kira ku kafirai na du shuraka iya ai na du shuraka iya ku kirawo kishoyin nawa a kirawo su waɗanda kuka riya cewa ai kishiyoyi na ne a duniya ba kuna cewa ma na abudu illa ƙari yuqarribuna ila Allah zulfa ai wato ba ai ba kuma yasa muke bauta musu ba sai dan su kusanta mu zuwa ga Allah to su zo ku kira wasu alladhina da'amtum waɗanda kuka riya kuka ambata cewa ai shi kishoyin nawa ne fa mu Allah ta kai da ta kwalla musu kira mai kiran jijiyar sai yana ta kiran jijiyar ba zai zo ba mai kiran gunki na kiran gunki ba zai zo ba mai kira duk wanda ka kwalla kira ba zai ji ba amma shi Allah in ka kirawo shi zai amsa وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا wannan a duniya wannan a lahira ina amsa kiran duk wanda ya kira wani in kira na fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allam yarshudun su nemi amsawa ta ni kadai su yi imani da ni wallahi za shirya eh. fada'awun su ta kiransu ba lam yastajibu lahum wato ba za su amsa musu ba wa ja'alna bainahum Allah ce za mu sanya a tsakanin su yan wuta duka maubikan ai mahallaka za mu kawo ta mahallaka antum wa ma ta'buduna min dunillah haula Allah ce zan tattara da ku da gumakan naku gabaki ɗaya ku da kira da wuta nama. mutum a gabansa za a danna kan Allah ta sa wuta ya tsayartar da shi Allah nasa da yake takama da shi hadisi na albara bin azib cikin sayi musulun sai bukhari a filin alƙiyama Allah zai ce a cewa bayi kowa ya je nemo Allah sai je to da shi kowa ya yau ya je ko Allah sai to da shi su zo na malin sai a bazama masu bautar ranar da ina ma za su ga ranar tun da wa filin mabhut ina ma wani kowa ya tafi da ina ma zai ganta wani mai bauta kaza mai bauta babu su da kan wasu zai da ruwa da wuta da mai bauta biskit da alewa mai bauta kaza kowa ya tafi bauta sai a ga wasu bayi sun tsaya sun sun ɗigawa Allah ce ah, kuma kuke jira ne to ai mu ai Allah ɗaya ɗaya muka bautawa to sai Allah ce kun san Allah ne kun san shi ne yanzu inda zai zo za ku gane shi sai su ce za su zaga ne shi mana Allah samu daga ciki sai Allah ya zo musu a siffar da za su gane shi Allah sai Allah ya bayyana gare su sai ce ni ne ubangiji ku ka dace ku tafi aljanna amma wani ce wallahi da fi tana da mai mutu da kowa ba in ma ka gan shi za a ce Allah ya kawo gumakan duk idan a kunta ta maka a gaban mutum za a sa Allah ta auta a ta sake sa a ta duka mata kuma ka ji Allah ya bisa masa rai dan a cikin mutuncin a gaban sai suna gani ta ba da mutum ba Allah ka ji waje Allah bai nan ka Allah ce za mu sanya mahallaka mahallaka ke ai mahallaka shi ne ba za mu sanya musu mahallaka a gabansu wara almujrimuna nara kafirai za ta hangi wuta su tabbatar da cewa Allah ce ka zallu za su tabba zallu bi ma'anar yaqin ana za su tabbatar da cewa annahum waqi'uha tabbata wallahi ta kai shiga cikin ta sai sun afka a cikin ta wala najidu anha kuma za ta taba samu gabarin wannan wuta ba mafrifan wata makarkata ma'ana ba za ta taba samu gurin da za su karkace ko su gudu ba wallahi sai sun shiga wallahi al'azim sai sun shiga za su tabbatar da cewa ba ku gudu ba ta da baya Allah ya gama fushi na ولقد صرفنا في هذا سبحانه وتعالى تكبر شوا ولقد صرفنا تبت مني بياني دكي دكي غار غار دلا دلا في هذا القرآن أتشم ولا للتافي ولا القرآن للناس مني بياني أنك متاني an musu bayani kuma Allah ya kawo annaba sun ƙara shari'i bayan annaba Allah ya kawo malamai sun fassara da yaren margi da yaren igala da yarabanci da inyamuranci da fillanci da hausa da koma wani irin yare ne Allah ya kawo masu bayani masu bayanin nan ba biyan su ake ba ba ɗaukar nauyin su ake ba masu bayanin nan Allah shi ya dasa su dan a yi mutane yankan hanzari shine ma'ana bayani صرفنا تبس من بياني في هذا القرآن هنا mun yi bayani nan ga mutane دكي دكي من كل مثل daga dukkan wani misali kowane misali da zai abu zai fito maka fili da za ka gane Allah shi kaɗai ne abin bauta daga gaskiya da cancanta an maka wannan bayani wa kana insanu amma shi fa adam ya kasance shine aksar shay'in shi mafi yawancin halittun Allah jadalan husuma da musu duk halittar Allah ba mai mutum ɗan adam kai gaskiya mu yadda ba gaskiya ba haka bane mu ba za mu ba ya fi kowa rikici kuma wannan rikicin a kansa yake karewa wa ma mana nasa ko babu abin da yake hana mutane an yi umarni su yi imani if ja'ahum guda a sanda shari'a ta zo musu wa yastaghfiru rabbahum ko ba abin da yake hana su nemi gafarar ubangiji su cikin su da suke yi illa an ta'tiyahum sai dai kawai ta zo musu ne wannan aba ta zo musu suratul Na biya ta mutanen farko ma'ana Allah a iliminsa da kuka zaɓi taɓewa sai taɓar da ku biya mutanen farko shine kun bujire wa Allah sai Allah ya ƙara bujar da ku sai aiko azaba nan suratul awwali ana nufin azaba ta irin ta mutanen farko ita ce take neman take bibiyar su in ga mutum yana taurin kai ana ka bari ka bari ka bari a ƙarshen ta rubutun Allah ne zai hau kansa sai Allah ya daga daga da shi tuko ya miƙe shi ƙarshen ta abin da zai faru kenan ko kula ko a nan duniya ba wai sai ko a yanzu din nan za ga wani a ci musu wa'azi kai bai fa kamata ba ba kyau ka daina wallahi ba zai daina ba Kan da ka ce faɗa kawai mu sai mun yi abu yana jajjefa kan yana abin nan ƙarshen ta ɗabi'ar Allah ce a kan bayansa na baya a zalimai za ta hau kansa eh Allah yake cewa auya a cikin azabu ko kuma azaba ta zo musu kumulan nau'ika daban-daban wani kina azabar Allah wato kawai sai Allah mata ta'ala ya kitse zuciyar ya sa ka tabbata wani abu ya sa ka tabbata matarka Allah kuwa duk duniya ba wata kake nema yadda ta irin ta babanka baka yi da shi ba babanka dan uwanka kansa Allah baka yi da shi ba kai ta bauta wanda ba zai maka sakamako ba ko a haɗa ka da rigima yaya su bijire maka sai kuma a sa maka san su kai su kuma ba sa kaunarka ko a haɗa ka da rigima wani abu can kai ta rigima Allah ce auya ake humul azabu ko azabar Allah ta zo musu kubulan nau'ika daban-daban ta wato neme su ta zo ta halakar da su wa ma nursil da Allah ce mu ko ba ma aiko manzannin mu sasakai a illa na sai zan zama masu bishara masu ba da labari mai daɗi ga waɗanda suka ba Allah wa munzirin ko masu gargaɗi ga waɗanda suke bujire wa Allah da ladina kafaru kafarin kuma su kuma suna jayayya ne bilbatsu da ƙarya duk abin da kafiri zai zai gaya maka da hujja Allah ce na ƙarya ne li yudhibu bihi alhaq wa idan su danne gaskiya da wannan ƙaryar ta su wa takhadu ayati Allah ce sirki ayoyina wa ma unjiru sirki abin da ake musu gargadi akai buzuwan a matsayin wargi da wasa da izgili idan ma ana musu wa'azi izgili ce haji yau ba mutumin ya fara eh yau zabiya ta fara eh Eh, isa wakili ya eh, to mashiga masu tsoron allah sun fara jawabi eh masu tsoron allah nan sun fara jawabi ta sun ba ta gajiya wannan ya kamata ma ya dina shekara da shekaru kamar cin kwamakauniya eh shi Allah ce wa man azlam ba mafi zalunci a wannan duniya bi man zikira bi ayati rabbi fiye da wanda aka tunatar da shi da ayoyin ubangiji fa a'rada anha sai ko da kai akanta duk duniya ba a zalimi kama wannan kuma a zalimin lamfi ya ake wanda ya zalunci kansa a ce maka allah ya ce ya sumaru ayatullah tukuna a rai su mai sirri mustakbirin ka allah ne sama'a ka nufi wa oh, zai wa kara a gaya masa ma ayoyin allah ne masa wa'azi kai tafiya sai girman kai kawai kai ka ce an sa abin toshewa ne an toshe kunnensa wani siya ma kaddama ya dawo sai ya ya mance da abin da hannayensa ta manta ka ta aikata ya manta da wannan duk laifin da shi na ganin ya manta in ko muna da muna ta rubucewa inna allaha la yuli lil abd hatta idza akhadha wa lam yuflihu wannan Allah ce wa in tad'u inna ja'alna ala qulubihim domin mun sanya akan zukatansu ne a kahon zuciyar wa'annan mutane mun sanya musu a kinnatan wasu murafu da ake toshe zuciyar wanda ko da sako ya shiga ba zai iya shiga wani zuciyar ba a kinna jam'i ne na karimi murfi kenan an yafqahu ai Allah yafqahu dan su ki ma fahimtar wa'azin da ake musu wa fi azani muqra akwai wani abun toshewa a cikin kunnuwan ko da sakon ya shiga ba zai ji ko ina ba wa in tad'u idan ma da zaka kira wasu ilal guda zuwa shari'a ka ce kai ku ji tsoron Allah ku gyara ku zo ayoyin qur'ani hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam falam yahtadu falan yahtadu Allah ce ba za su taba shari'a da wannan abu ba wannan wa'azin na kwallaye ba su ji ba idan a san da ke musu abadan cikin har abada ba su saurari kan ba su ba su fahimta ba to kaga a wannan gabar shi Allah yadda yake sa a dabi'a alqur'ani san da ya jero azaba azaba azaba bayan da ka su dauki haso to sai buɗe wata kofa da zai baka kofa ko zaka tuba ga talla ko zaka tuba sai ce wa amma fa ubangijinka wanda ake sabawa dinna wanda ake kafircewa wanda ake karyatawa dinna duk da haka duk da haka shi ubangijin naka algafuru mai yafiyar zunubi ne duk wanda zunuban zai iya yafewa zurrahma kuma shine mai ma'abuta rahama ɗari kamar yadda ji ya tabbata kwaya ɗaya kawo duniya ta sai na sanar gidan aljanna yanzu kuna da dama a gaya musu suna dama su musulunta dama ake ta basu Ka kaga ba su ake yi musu azaba ba lauyu akhiduhu da Allah a ce yana gaggawar kama bayi bi ma ka saboda abin da suka aikata da ko suka tsuruta la da lahu azaba wallahi da zai gaggauce musu azaba ne a yanzu nan take kuma ba shi tsoron yin azaba da bayi domin ba ya halicce su ne zai yi masa azaba Allah bai halicce ka dan ka taso a cikin wahala ba in ka ganka a wahala kai ka jifa kanka ranar da ka samu kuɗi ka samu yalwa ka samu walwala Allah ya fi ka munna shi yasa fushi yake idan ne ga zaka jifa kanka cikin abin da baya so wala fi bi aydikum ila tahluka ko ciwo ne ka je ka ji ji Allah haushin ka bai ji a wannan lokacin me yasa ka ji aka ji maka ciwo a wani dalili wani kenan bal tabbas lahum maw'idun suna da wani rana da aka alƙawarta musu suna da wani alkawari da Allah ya kawarta cewa zai zo nan ya jidu min duni mawila ba za su samu matsayar ba min duni gabar da ba Allah Allah za su idan an ce su ba a ba su kushke da kyalin lokaci zai gashi nan Allah ce wa dukkan tsura ai ga garuruwa can da je su dubi tabi ga kasashe can a halaknahu mun mallakar da ma abota garuruwa lamma fa rubutan da suka kafirce mana suka ga suka fir kafirce wa Allah ne ya mahalike kafin wannan halakar da su mun sanya da ranar halakar da su din maw'ida wa na alƙawari sai da su jira ta tamattu fi dalikum salata ayyam ku zauna zan ku kwana eh ku zauna ku jira ana ga duk annabi ta ya ce to Allah ya ce ku jira da kwana kuma lokacin ya ce inda maw'idukum subh halittar su mashi karim a kusura a yi lokacin da za a mishi azaba gobe ya zasu mashi haka wala kuma suke gayawa wato a lokacin da alaihi salam sai ce a ayyar zaman da allah ayyar zaman da ayyar zaman da ayi kome da tsari da ke eh. kuma a kwashe tana zuwa aka ce masa ka kwashe da duku duku ka kwashe da yarinka kai wanda ya jiyo daga cikin kai wanda ya kaza kaza ko ya Allah ta'ala malaikar da biyu sun da aka gudu nan sai ya sauka duk ba a san mala'ika da biyu ya gida ba duk ka jikin mala'ika da sufan larabawa yau da shi ya yaki kasar gaba ɗaya da suka fukin su guda ɗaya ya yaki su ce inda da san masu soya da suke kewaye da su ɗaga da yaki su kife sannan aka ce a tsohon yau zuwa kansu ƙwaƙwaɗe har yanzu ba wanda ke sake rayuwa wajen tsaron Allah kuma aka ba aka yi musu gwano kaga ko in kuma zai ba aka yi musu gwano ina ku ya ruwan banza da fi kawai kana jikinka da ruwa da wakil kai kai tsagera ne wajen wuya to Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa to وإذ قال موسى لفتاه لا وهي أدبع من الشعير الناس أعلو في هذا الزمان وهي هو إلهي أول الزمان في الشيء على ليني بالشيء الله أعلم ba kuskure ki ba domin shine annabi musa ya wannan to amma akwai abin da ake kira tarkul aula shi akwai abin da al'aula a yi fawwida al'amur ilan ba ya miƙa abubuwa ga Allah sai ce shi ya fi sai Allah ya ta'a ah, wa kai wani <laughs> muna da ruwa ba ba kai wani muna da ruwa ba yana nan ya fi ka yi Allah ya da shi shi ya sa ko annaba Allah ba ya saka musu abin da shafi tauhidi Allah ya ce in ushe ilaika wani da zai min kawai na gaya na gaya maka na gaya wanda suka sun kafa ka ce annaba ya kai annaba da yin ashirarta wallahi idan kai shi sa da ya haɓa na haɓa sai arzikin ka ya rushe wallahi wannan ke kuma ya gaya annabawa gaba ɗaya ce walau ashirarku da habita al'umma kan haɓa da za su ce ka nisan haɓa ribar ruwa to a annabi musa alaihi salam sai Allah ce zaka tafiya da ce ce to ya ubangiji ina so akai ne zuwa wannan ba ka ji kwaɗayin ilimi duk inda ka ga wanda yake ka ilimi ta wajen sa A annabi musa bai da kai shiru sai ce ubangiji ina roƙon ka ba da dama ji wajen wannan bawa kuma ba shi inda yake rayuwa ma shi wannan bawan Allah abun mamaki tsarin da yake wajen abun mamaki kuma abun tsoro sai zai yi tafiya kamar duk babban da zai kan yi tafiya da yaro akwai annabi yusuf yana yaro a lokacin yusuf bin nun an karamin yaro sai annabi musa ya ce to abin da zai mu dauki wuzuri aka yi soya kifi aka dauke ya ce da ta kama tafi wa qala musa li batahu sai annabi musa ya ce wa soyayyan nan nasa yaron nan nasa annabi yusuf la wa in tsara musa ne kada ba gaya musu lokacin da annabi musa yake gaya wannan saurayin nasa wannan yaro da ta ce la akushu zan yi wannan tafiyar ba zan dina ba ba zan kushe ba shi ne la akushu ba zan kushe ba ina ta wannan tafiyar hatta abluha har sai na tike majma'al basharin manya duniya sai na kai tafiya au anbiya kuma wannan aukin da bi ma'ana wa anbiya kuma zan kwashe zan kebe a cikin wannan tafiya tawa hukuban zamunan masu yawa kamar tafiya tana an ce hukuba jami'i ne na shekaba ko da tafi shi mutum da tare fu'ul kaga fi'la fu'ul au an bi hukuba kuma kan kwashe din zarki tsawon zamani na wani tafiya to sai aka kawo tafiya ga wajiri falamma bana ga yayin da suka isa majima'a mai ma. nihima ma'adar wannan tekuna to shi kenan sai da musa a da aka jin gaba ya san dai sun zo amma kuma ya san hanyar da ta su Allah ya sa maka alama ya san yadda ya zo sai dan kwanta akan kan ya sa kansa yana da shi shi ma da yi ya ga da sarki a shirin ke da sarki bin ya ta fata tana fatowa ba ya cikin suka fito a wani da shi a cikin sai kowane kuma mai kowane kibi sai dawo mai rai to Allah ce nafi ya fito ba sai suka manta wannan kifi na su ta kada sabila shi kuma kifi ya kama hanya bin bashar a cikin wannan kogi sara ba wato hanya kamar ka ya. ma'ana hanya sosai to ɗaya kama yana tafiya kifin da yau abin da bai a wannan ba sai kawai ita tafiya a shi shi wannan kifin shi zai bi da wannan Allah gobe ke ne ba Allah ce falon ma jawaza to kuma da suka tashi daga kifin shi annabi Yusuf ya manta da ita annabi Yusuf shi ma ya manta ko da ce tun da ya bebe ko zan ba kuma ya shi ya zo masu ma a gani ba to mu tashi da yi gaba ko kuma a cin gaba ne za mu biyo shi to Allah ce falon ma jawaza yayin da suka ƙetare inda kifin ya fata inda ma a ɗauko gudun suke ƙeta ya suke gaba ƙari ne fita wuce a nan ya ce wannan saurayi na sa annabi shi a tuna da rasa kai a kuma na abinci mace eh a kuma na abinci a tsaga da kuɗi na nafsaban a kan kila tabbata mun game da wahala da yunwa min sabari na haza a wannan tafiyar ta kawo mana abinci annabi shi sai ce ina da ta ya mata bai ganta ba da ce ara aita aikuwa baka gani ba in a waina can da muka yada zango muka yi ga yauna ila sahara a wajen wannan wato dutse wannan amfani da kwanta a wajen fa na nasitu shuta tabbas ne na manta kifin ala kuma asalihu ba kowa ne kai mantar da ni wannan da take ji ba illa shaytanu fa ta fi dan, an azkurahu ay alla azkurahu dan kan na tuna to wata kada sabila ku shi annabi Musa sai kama hanyar da kifin ya biyo fil bahri ko ya zama cewa ana nufin shi kifin wata kada sabila ku kifin sai kama hanyar sa cikin ruwa fil bahri a cikin wani kogin azabar abun mamaki kaga da ya ce abun mamaki abu a soya a kashi ya bambo ya koma gari in ya ba hanya sai ta canza ne kuma da hanyar da ya kama shi sai ta da ne a nan musa garin da kifi ta kuma sai za a a shi wannan kifo shi ne kusa sun fita ma kun shi da kare suna tafiya sai da wannan kifi ya kai su daidai da mutum sai ga shi a wani da ba a wani Thank you. ka ga shi a kuma tsakiyar kogi ke rarrabe a tsakiyar kogi kogi kamfashe ce manya-manyan kogunan duniya shi a da ke rayuwarsa shi wannan ruwan kamar da yake masa ga wani ƙasa shi wannan ruwan ma'u shaya da duk abin da yake mai wuta ce ne ta masu mai tashi to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya wa. ƙara sai ce gani kama kunna na hudu a ah, to ya ma wani shi da abin da muke nema an gari ko shi da matsala ya sa masa alama idan ya manta kibi a wuri kaza in ya ce wuri kaza to nan ne da ya so ya fi kifi ga shi ya kama hanya ya tafiya abun mamaki mai sayar da ce ya komo mai rai kuma in yi ba hanya ya sa ka sai da gurin ya zama ya zama da ya kasa haka sai zai su ta wani da an shi abu da muke yi ba farkar da sai suka sake dawowa wato a cikin wancan bayani ke da ya gaya wata namun da kibi to farkar da sai suka dawo a lana tsari ba a kan sawayen su kafasan suna bibiyar da inda suka sun biyu shi ne kafafa wa ƙarar da ya kusa da ya kusa ya kusa ta ce da ya kuwa da ki kusa kibin sa, an gane kafafa suna masu bibiyar sawunsa hanyar da suka biyo da wata da sai suka samu abdan wani bawa min ibadina da cikin ake na da muka ba shi rahmatin min indina wata rahama da gudun bawa mu ba shi ashe ilmi rahama ya yi la ilaha illallah atina rahmatin min indina Allah ya ce ilmi rahama ya ce ilimi hikima ya ce ilimi fadada. وكان وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما التي وعلمناه domin sanar da shi ne milafina ilma wani ilimi daga wajenmu karfin kuma su rahama shi ba ta kare mana ba da wannan rahama a cikinsa ilimi rahama ne sanin allah rahama ne domin duk abin da zai zama maka sanar ka rayu lafiya kalau a wannan duniya ka iya sanar hakkin kowa ka san mutuncin kowa ka san kowa ka san ka rayu ka mutu ku koma gaban Allah kuma ta ala lafi lafiya wannan abin ya kamata ka tsaya shi wani ke Allah ya ce wa alamun bil dunya ilma mun ba shi ilimi daga wajen muna قال له موسى هل أتبعك على أن da ya ce babban abu mamaki da anan musa ya je wajen wannan mutum sai masa sallama sai mutum ya yi kaci ya ce wa alaikum salam ya musa min bani isra'ila ya ce aminci ya tabbata gare ka ya kai musa da bani isra'ila to nan sai aminci ya fara cewa ya kai gane shi ya ba ka yi san shi kana da yawa inda yake kamar wata duniya kuma a cikin ruwa to sai san tabbas shi magana Allah ta ya yayi mu shi kadai kun tsoro ne kuma annabi shi annabi ne ba na jama'a ba yana tare da kifaye da dabbobi da halittu la ilaha adam fa malam adam da kake kawai tsakanin ka da shi kawai a duk kake tunanin yadda Allah ya da duk har da shi a duk mai daraja an yi shi a mutum duk wani kwallo wani kwallon shege wani wani a yi shi a cikin mutum duk Allah ya wuce to ya gaya masu haka sai ke cewa Allah mutum sai Allah mutum ce hal atta da Allah ba na hakika ba dan ɗauki zamani ala an tu'allimani akan sanar da yi ma ulimta daga abin da sanar da kai rushi da amma na shirya kaga shi ne dan za ka daga ilimi ilimin da zai shirya daga shi ne kare duk abin da za ka sani ya zama sanar da za ka san Allah da irin wanda ake haramta ilimin tsaki da makamantansu qala sai annabi mutum wannan wani Allah ya ce masa innaka lallai ke, lan lan lan tutur har abada da tafiya shi sababa ba za ka iya hakuri wato ba za ka yi aure hakuri da ni ba Allah ba ka yi kawai da ni ba za ka iya rayuwa da ni ba ma ni kuta kuta abada Allah ba yi ba shi ma yake mamaki wa kai ba su biyu wani yaya ma za ka iya hakuri alama lam tushri khubra ka ba da ku so da sun yi aka ai ni ni kowa ba shi sa ma kuma ya fita eh ya bar jama'a ba da sai Allah Musa ce ka tabi da sanin za ka same ni insha Allah Ka ga annabi zai zama kamar akwai ƙarin na dabi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kuma da shi ne fa'ilin zalika gada da zai ka kace da ƴan ka annabawa suke faɗa ni za su yi abu gobe sai ce su kudu ne insha Allah ka ji ko za ka same ni da yar Allah sabir mai haƙuri wala a'fi laka amma ko ba zan saba maka lamarin ba idan wannan tafiyar na su a yi da ni dan zauna kwana biyu mu ga da za ta kaya shi kuma Allah ya shirya shi ma ya rushe to wannan mun ji an zo an yi yarjejeniya ga ƙa'idoji da zai gaya masa ana ce bai ni ta ba'ata ne to idan ka bi ni an ka bi ni ga sharadi wala ta tsalli kan ta tambaye ni an shi ne akan wani abu da zana yi duk abin da ne ka tambaye ni hatta ku hudisa laka min zikra har sai na ba ka labarin wani abu wani ambato wani abu da zan bayyana maka alamar ka kai magana in za ka rayu da ni to ba kai ba magana da abin da nake ci yayi kyau daidai ne a kan ba to zai ga an yi daidai ga wanda mu je da za ta kaya a kai اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وعلينا ولنا الاسلام الرحيم كل ذلك يا